Shiri na farko mun yi la'akari ne da fannoni takwas kamar alƙalumma cigaban al'umma alƙalumma hada-hadar cigaban kasuwanci da ke auna cigaban tattalin arziki da kuma jagoranci nagari, gari da ma musanyar dolas da ma ɗaukar nauyin jama'a da tsaro da ɗaukar nauyin kiwon lafiya ga al'umma da yawan jama'an kiwon lafiya zuwa ga al'umma. A shiri na farko mun ɗora Nijar a mataki na biyu bayan Mali, Burkina Faso a mataki na uku. Yanzu a shirin na biyu mun fi mayar da hankali ne a kan abin da ya shafi mahimmancin tsaro. Na ƙara a cikin wata ƙididdiga da wata cibiyar bincike ta Amurka da ke Washington ta fitar ne, inda a rahoton ta na ƙarshen nan ta ɗora Nijar a mataki na bakwai a nahiyar Afirka dangance da tsaron lafiya al'umma, Mali ta takwas, Burkina Faso a matsayi na goma sha biyar, Chadi a matsayi na ishirin da tara, sai kuma Mauritania a matsayi na 33. Kenan idan aka yi la'akari da waɗannan alƙalumman lissafi, Nijar ce a mataki na farko. Darajar ƙididdigar ta kai sifili da ɗigo tara Menene dalilin ku na ɗora Nijar a matakin farko a yayin da ake samun hare-hare ko ina a Nijar da Mali? To abin da jama'a ya kamata su gane, in za a danganta tsaro da hare-hare ba wai fannin dakarun tsaro ne kadai ake iya dubawa ba bisa tsaro. A Nijar mun gode wa wa Allah babu wani gungun 'yan ta'adda da ya kafa tutarsa, sai dai kawai suna zuwa ne su kaddamar da hare-hare su gudu. Idan ƙasa ta samu haka to ba shakka ana iya cewa tana da tsaro. A takaice dai yankin Jason Sahel yana da sauran aiki na ci gaba da ke da nasaba da tsaro, saboda a fuska alƙaluman lissafi ba su yi kyau ba, ba wai yankin Jason Sahel kaɗai ne ba, a'a a ko ina ne duka ƙasashe.